to Allah bai son haka Allah bai son banna wannan banna ce an yarda mutum ya ɗaure riga mai kyau ya ci abinci mai kyau ya sha abin sha mai kyau amma kashi banna shi a musulunci wannan kuma wai sunnan bature ce ake bi shi wai musulmi ne abdullahi ne kamar sunan jacob eh don shi bature wato bature duk abin da annabi ya ce sunna ne shi ko sai ya ce haramun ne kaga ga sunnan musulunci in ka zo za ka ci abinci wukar da za ka yanke nama sai ka aje ta hannun hagu cokalin da za ka ci tuwo abin nan abinci da yi ka aje shi dama in ka yanka da wuka to sai ka sa wannan cokali ka ɗauka ka sa maka shi ko bature in ya to sai a aje maka wuka da hannun dama a aje cokali da hannun hagu in ka yanka da wuka sai ka ɗauki cokali ka tura maka eh eh da dama za ka yanka eh to ai dama ta gama aiki tun lokacin da ka yanke dabba yanzu magana cice ba magana yanka ba ko ba haka ba to ka yanka da hannun hagu ka ci da dama in hagun naka bai iyawa dama ta yanke ta kuma ta ɗauka ta ci don wanda hannun kazamta ne an gane ko sannan da sunnan musulunci sunna ce mu taru mu ci abinci tare kuma kowa ya sa hannu ne illa kawai in akwai kazamta kowa ya wanke hannu na a lokacin da kake cin abinci akwai wasu abubuwa da ke hita ga kanin yatsunka wato in abinci in yana da wata guba wannan zuwa zuwa da wasu ruwa na nan cikin hannunka suke babu irin waɗannan ruwan da cokali to waɗannan abubuwan da ke hitowa wasu wasu chemical ne waɗanda ya akwai wata cuta ga wannan abincin sai ta kashe wannan sannan kuma wani abu ne kamar gishiri gishiri da abin da ke narkar da wannan abinci kamar yadda kana sa loma ga bakinka za ka ji wasu yawu sun taho masu yauki don su toma kama wajen haɗa nama domin inda baka da waɗannan yawu in ka tauna tsokan nama ka sa ta cikin makogaronka in ka babu wannan sai an zo asibiti likita ya tiyata a cire daga cikin makoshi amma kana sa abin nan abincin ga bakinka za ka ga wannan yawo mai laushi mai yauki ya hito tana tamnawa tana gama tana garwayawa tana kwadin wannan abin da ka sun tuba shi komi ta wurin sai ka ga ya ilahi a lumi sai ka sake ɗiba wani kasa to akwai irin wannan ga yatsunka don haka cin hannun cin abinci da hannu ga musulunci sunna ne to siko bature sai ya ce kazamta ne sannan in cin sauran wani albarka ne da ani ahiru mahi alherin abinci sa shi ko bature yace cin sauran wani guba saboda haka in ka zo an ka sama tuwo in ka sa hannu ka ɗiba so guda to bature bai ƙara ɗiba wannan tuwon ko bari ne an ka sai dai a zuba ko karin su ba su yadda ya ci wai guba ce sai dai a zuba to wannan duka bature ne yake kokarin dan shi bature tare suke da shedan bature karen shedan ne shedan yake tu shi bature shedan ka turo shi don ya zo ya ja mai mutane shi kuma ya je ya halakar da su to saboda haka shi yasa wani babban malami a Hassan Albanna Hassan Albanna gashi dan boko ne wato bature ne malami ne na addinin musulunci amma duk inda dan dan boko bature ke kai ya kai to yana da wani aboki likita bature sai suka je wani hotel wanda ko kowane tsada a America sai aka kawo musu abinci gashi ya safi irin tuwayin da tura ka sa yin da komi shi ke sai sai wanke hannu ne sai ya da wanke hannu ya sa sai ya ci abinci sai tura nan ya yi ta mamaki yaya kai da kawaye kamar ka kamar wayayyen mutum ba ba ba kirbi da hula ba ba bushiman ba ka zo cikin abin nan kasar turawa hotel wanda ya kowane daraja ka ci abinci da hannu to bai mai abin nan ba sai ya kama labultire ɗin ci da cokali ya yi ta abin nan irin na don likita ne sai ya gane cewa idan mutum na cin abinci da cokali kamar shekara goma to sai da ɗauki cokali kasa ga bakinka wajen kokuwa guga haƙorinka sai wani ɗan percentage na wannan ƙarhe ya hita daga cikin cokali ya kai cikin cikinka kuma ba a kashinsa to in tahiya ta yi tahiya can shekaru suka yi nisa zai taru ya zama wata cuta wadda dole sai an yi tiyata an cire maka ko kuma ya na sanadiyar mutuwarka wani bature abokin Hassan albanna shi ya wannan kididdigan ya yi dole lita ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana mu musulmi ci da cokali akwai hikima ciki ya ce wajibi ne ga dukkan mai hankali in an kawo mai abinci ya ci da hannunsa sannan ya koma kuma ya yi labul ture din abin da ke hita ga yaƙin mutum lokacin da yake cin abinci kuma ya hito da wannan cewa akwai wani abu wanda ke hita ga ka yana sauka cikin wannan abincin wanda wani nau'in magani ne shi ma ya hito ya ce wani mutum in dai mutum ne in zai ci abinci in dai abincin na wanda ake ci ne mai ruwa to ya kamata ya ci shi da hannu da ture. to haka duk shedan yana kokarin ya haramta ma mutane wannan dama surar tana magana kokuwa tsakanin ƙarya da gaskiya to mu ci gaba قل ما أنزل مدينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك ka ce inkaran kana mai musu alaihim a kansu. ma harrama zinatan lahi wane ne ya haramtar da ado kwalliya ta Allah Allah ce a li ibadihi wanda ya hitamma bayansa ita minan libasi na tufafi wa yi min minan riki sannan wane ne ya haramtar da abubuwa masu daɗi na abinci wane ne kulka ce hiya wannan abinci mai daɗi da tuwahi masu kyawo lillazina amanu na waɗanda sun kai imani ne bil hayatid duniya su an ka ba a nan duniya ko samu albarka su ce da abinci mai daɗi da riga mai kyawu ta muminai ce don haka duk wanda ya sami ya amfani da ita nan duniya to ya samu albarka masu imani bil kaki su suka cancance ta wa in shara kan fiha garin ko da yake wasu su sun yi tarayya da su cikinta ta sun samu albarkar su amma kuma khalisatan bihim yawmal qiyamah amma a ranar lahira su kadai adda ita nan duniya ba a yi tarayya da su amma a lahira ba mai sa riga mai kyau ba mai cin abinci mai kyau sai mumini kazalika nufassilu al-ayati haka muke rarrabe ayoyi nubayyinu ha muna bayyana ta min zalika tafsiri kamar wannan bayanin da muke dalla dalla li qaumi ya'lamuna ga mutane waɗanda sun ka sani yatadabbaruna waɗanda ke lura fa innahum almuntafi'una biha domin su su ne masu amfani da ita wato ku duba yadda shedan ya rinjaye mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hadisai inna allaha jamilun yuhibbul jamala inna allaha nazihun yuhibbun nazafa annazafatu min al-iman eh? eh, Allah mai kyau ne yana son kyawu Allah mai tsafta ne yana son tsafta tsafta tana daga cikin imani wani sahabi yana cewa ban taɓa ganin mutum wanda ya sa kwalliya a cikin bakin su wato bakin gashin kai ba mahi kyawu kamar manzon Allah to bayan duk mun samu wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku ga manzon Allah liman kana yarjullaha ga wanda yazo yana kauna Allah wal yawmil akhir ranar lahira to sai shedan yazo ya bambare mutane daga koyin manzon Allah sai ya maida walittaka kazanta sai mai da walittaka kazanta sai ya zama in malami ya sa riga mai kyawu sai a ce ya zama dan duniya cikai rabu da shi dan duniya ba a gani rigar da yake sawa in mutum ya saka riga kaza kaza kaza ni ya hito bishishishi ya da kallo kuda na biya sai a ce waliyin Allah na kun ga an raba mutane da manzon Allah an jingida su da shedan saboda haka wannan ne haifar da shi jahilci an jahilci addini shi ne sarkin musulmi bello cikin littafin sama suna eh, jala'u sudur na sufanci yake cewa wata rana wani wani mutum ya taho cikin kazamta cikin kazamta tuwahi ne ba su sallah ya zo ya zauna can bayan gari bisa dutse sai ga mutane suna cewa waliyina ana ta ɗauka sadaka ana kai mai ya ce wani mallami ran nan sai ya laɓaɓa ya same ko da ya zo sai tare da shi yana liwaɗi da wani ashe shaidan ne ya shigo cikin surar bayan Allah don haka ƙazamta ba ta taɓa ma ba wasu ya baka fadahir wasu ya baka fadahir so da yawa akan ja hankalin mutane da irin wannan da an ga mutum na ta yaya shi yana ta yaya sannu sannu zai ce ai wani ne ai wani ne to na umar yana shugaba Aisha ta ga wani mutum na ta yi irin ta yi wai ne yana aza kawa sannu sannan ta ce kai bawan Allah taka da ƙarfi kar ka kashe muna addini addinin mu rai karai shugaban mu na Umar in ya yi tahiya ba a cimma, in ya kora ya kama in an kore ya tsere in ya yi bugu a jazahi in ji Aisha saboda haka bari tahiya sanu sanu ka kashe muna addini addinin mu rai Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufari rahma'u bainahum kaga mallami na tahiya da gani ne ka ga rago da gani ne ka ga goto ba haka annabi yake ba ko ba haka sahaba annabi yake suke ba ko ba haka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila eh zama da haka addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne rayayye addini ne na nishadi addini ne na aiki addini ne na kuzari ba addini ne na kwanci cikin laure da zaman banza ba sahaba annabi sarakuna ne 'yan kasuwa ne mayaka ne mallamai ne alƙalai ne sojoji ne haka sahabban manzon Allah suke kuma duk wanda zai yi koyi in ji abdullahi mas'ud ya ce duk wanda zai yi koyi fari ya kata da biman mada wanda duk zai yi koyi to ya koyi da waɗanda sun kauce sahabban annabi in ji abdullahi mas'ud don yana cikin sahabbai shi yake cewa in za ka yi koyi ka yi koyi da waɗanda sun kauce su waye sahabban annabi to alhamdulillah to mu ci gaba وإنما حرم هدي الفواحش ما ظهر منا وما بدن والإثم والبغي بغير الحق وأن تدركوا بالله ما لم يلزم به سلطانا وأن تقولوا على الله ما to Allah madaukin sarki bai haramtar da halal ba bai haramtar da ado ba bai haramtar da kwalliya ba abinda ya haramtar gashi nan Kulka ce inna ma harrama rabbi alfawahisha kawai ubangiji na abin da ya haramta shine alfasha shine alkaba'ir manyan zunubai kan zina kamar zina ma za haramin hawa ma badana wadda ta bayyana da wadda a koyi duk ya haramta ta ai jihar hawa sirra bayyana na da boyayya wal isma hakanan kuma Allah ya haramtar da zunubi alma'asi ya sabon Allah wal bagi ala nasi sannan da zalunci akan mutane Allah ya haramta zalunci karami da babba da gairil haƙi wanda yake ba da gaskiya ba da haƙi ba huwa zulmu shine zalunci wa an tushriku billahi hakanan Allah ya haramta ku shirki da Allah malami na zilbihi abinda Allah bai saukar da hujja da bauta masa ba ko da da shirka da shi ba wa an taqulu ala allahi ma la da sannan Allah ya haramta ku faɗa ga Allah abin da baku san hakikanin ba wato duk abin da baku san gaskiyar sa ku san yadda yake ba to ku hito ku faɗe shi Allah ya haramta wannan sai abin da kun ka san halaccin sa ko haramcin sa sannan ku faɗa min taharimi ma lam yuharrim haramta da abin da Allah bai haramta ba gai da wannan sa to wannan Allah ya haramta wa'annan sune abubuwan da Allah ya haramta amma ba riga mai kyau ko abinci mai kyau ba na'am Wani waje ne ƙorafin na fi haɗu? Wani kowace al'umma tana da ajali, tana da iyakan lokacin da an gaɗi bambata. Wani zaa ja idan ajalinsu ya zo. la yastakiruna an ba a jinkirta musu daga wannan lokaci sa'atan ko da sa'a guda wala yastaqdimu alai kuma ba a gabatar da kashe su kamin lokacin ya cika sai dai lokacin yayi na'am يا بني آدم إما يأتينكم رسلا ya يقصون alaikum ayati babani Allah madaukin sarki ya ce ya bani adama ya kuɗe adam in ma ya tiyannakum eh, in ma ya rusulun ko dai manzanni su zo muku minku daga cikin ku mutane yan uwanku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ko suna bayyana muku ayoyina ta taka shirka wanda ya kiyaye shirka ya bi abin da Allah ya ce wa aslaha amalahu ya gyara aikinsa wala khawfun alaihi to wa'annan babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ko ba zan suna yin bakin ciki ba a ranar lahira na'am والذين كذبوا بآياتنا wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda sun haƙaryata da ayoyin mu wastakbaru sun kai girman kai an haga barin bin ayoyin mu falan yuminu biha ya zama su imani da su ba ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta hum fiha khaliduna su suna madawwaman zama cikin wutan na har abada na'am فمن min ممن يفتري على الله كذبا na wa man azlamu waye mahi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah bi nisbati shariki wal waladi ilai da jingina abokin tarayya ko da ga Allah ba wanda yi zalunci sai dai ai kama da shi aw kazzaba bi ayati ko ko ya ƙaryata da ayoyin Allah lokacin da sun ka zo mai na alqur'ani ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitabi wa inna rabbansu na azaba to zai same su na littahi ai min ha min ma lan abin abinda Allah ya rubuta musu bil lawil mahfuz a cikin allo abin kiyayewa min arziki na arziki wal ajal da ajali wa gairi zalika da wani wannan hatta idza ja'atuhum rusuluna har lokacin da manzanninmu sun ka zo mun su ne mala'iku na karɓar rayukansu ya tawaffa za su karɓi ransu qalu lahum sai su ce musu tawkitan don su kunyata su aina ma da tad'un ina abin nan da kun zan kuna kira kuna bauta mai min dinin lahi kuma bayan Allah ina suke qalu dallu anna sai ce ai sun bace muna gabu anna sun ku da gare mu falam na ban mu gansu ba wa shahidu ala anfusihim nan ne za su yi shaida akan kansu inda al-mautu bi mutuwa annahum kanu kafirin su ce lalle su sun zama kafirai eh duk wanda a kamin ya mutu sai ya tabbatar da cewa shi kafiri ne sannan ya mutu Don sai an tuke shi duk wata hujja wadda yake da ita an tambaye shi babu ta sannan a ce to mi an matsayin kai ce kafiri ya ce to ta yi lahira dan wuta Allah ya kiyaye to kala qala qulu bi'u man qarqara min qabli qawmin min al-jinn wal-insi sayyidi kullama dakhaltum matullana Allah ya ce lahum gare su yawmal qiyamati ranar qiyama to udkhulu ku je ku shiga bi umamin cikin al'ummomi karkalan wanda sun ka gabata sun ka shude min qablukum na gabanin ku min aljinni wal insi na aljannu da mutane bin nari ku je ku tarar da su suna can cikin wuta kullama dakalat ummatin, duk sanda wata al'umma ta shiga annara cikin wuta la'anat ta sai ta la'anci ya uwata allati qablaha wato duk wanda an ka kada shi ya fada wuta da ya fada sai ya kama ce ma yan wutar da a ciki Allah ya kine mu lila dali hadi hadi ne su kuka sauka kuka gadan muna wannan bata hatta idan daraku har su zan sun riski juna cikin ta jami'a baki ɗaya kowa da kowa ya riga ya shigo Ƙarar ukhramu sai na ƙarshe yan wuta na ƙarshe sai su ce wa ta ba su ne mabiya li'ulahum ga na farkon su ai da ajalin ga na farkon su ce wahum su sune waɗanda ake bi su ce rabbana ya ubangiji mu su ha su haula'i adalluna kaga waɗannan su suka batar da mu to yanzu muna roƙonka ya Allah fa atihim azaban da'iban Allah ka ba su nunkin azaba minan nari ta wuta kala ta'ala Allah ya ce li kullin minkum wa minhum da'if da ku da su kowa na da nunkin azaba dukkan ku kowa yana da nunkin azaba walakin la ta'ala ya'lamun sai dai ba sani ba ko la na ba ku sani ba kowa za a bashi wato ba su san mali kulli bai ya ga abin da aka kowane bangare daga cikin bangarori biyu ba wato da na farkon da na mabiyan duk gaba ɗaya kowa na da nunki azaba amma ba su sani ba eh kuma wannan ya nuna kenan duk wanda ka bihi cikin bata duk da kake kauna ta yi duk da kake amfani na idan kun ka je lahira sai ka tsine mai ya tsine maka da ko mallami ne ko jahili saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya nemi yadda zai yi addini bisa ga basira shi addinin musulunci ba addinin gargajiya ba ne addini kullum nika yi muku bayani cewa addinin da ake shiga aljanna da shi shine addinin karatu ba addinin gado ba wanda ka shiga musulunci aljanna da addinin gado shine wanda ya mutu yana yaro bai balaga ba to shi yana iya shiga aljanna da addinin gado amma ka balaga kana musulmi ka yi zaman ka jahili banda neman abinci da abin da za ka ɗamra da wurin da za ka kwanta da abin da za ka hau shi kaɗai yadda ne ka har ranar mutuwa sannan wai ka ɗamre kaya don ɗaya ana ce ma usman ka kai ka shiga aljanna ba shi wa yawa bai yiwuwa e wai dai ɗaya kai ke an yanka ma rago an sama sunan musulunci shi kenan hujjar ka baka da wata hujja illa ita ka kai ka shiga aljanna ba shi wa uzuri akwai shi ga wanda yake ya musulunta kamin ya yi ilimi ya mutu wannan yana da uzuri jahilci nan uzuri ne gare don bai samu lokaci ba amma kai da an kai ma cikin musulunci ka wayi gari tun baka san abin da ake ce masalla ba kana ganin umma makka tana dukawa tana dungura kasa kai har ma kana lasawa kana tsammanin kasa ta kaci har ka zo ka iya sanin abin da ake yi har ka dora hituwa kana bin babanka kana rike riga ta kuna taya masallaci tare har ka zo ka girma ka zan mutum eh an jawo ka wurin limanci ka ce kai ba mallami kake ba kuma ga kana sallah ka dunkule sallah azama ka ta san malahira da ida kai ma Allah don dai ka mai da Allah wawa eh to wannan babu hujja don haka kowa ya koma makaranta ya nemi ilimi wanda zai shiga aljanna da shi ku lura fa ku karanta qur'ani ku gani wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya gashi nan innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar gashi nan ko ina kuna gani cikin alkur'ani ana inda duk aka yi magana amanu sai an yi magana amalu salih aikin kwarai yana yiwa ba da jahilci don dai yanzu an tsada aska an koda aska ta yi kai shikenan sai a ba wani a ce ya mai kaciya zai yi shin duk wanzamin da ke yin aski yana yin kaciya ko ku sai an koya eh wanda bai koya ba in yayi me za a yi banna eh duk wanda ya iya hida kuna jin zai iya tiyata eh wanda ka hede a koya ya ansa shi tiyatar mutum ni za a yi banna ko ba haka yake ba eh to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa dubatar da kanka dibe masallacin nan da kanka sama ka dibe masallacin nan kai ka san ba jahilci yasa aka yi wannan ba ba jahili ya masallacin nan ba duk wanda ya shirya masallacin nan ka san ba jahili bane ga gini to shikenan duk ka yarda komai ba ai sai da ilimi sai dai shiga aljanna shi dai za a yi da jahilci eh? in za ka je kasuwa yanzu in ka samu kuɗi kuɗi wannan yanzu in ka samu kana so ka je kasuwa za ka yi kasuwanci ka taba shiga kasuwa ba za ka yi kasuwanci sai ka samu kuɗi kila ko dan uwanka ya dawo da saudiya ko ya dawo da liberia sai to ya baka wasu daloli ya ce to ya kamata ka kama kasuwanci shin in ka tashi wajen yan tumatur za ka yi koko wajen ma yan kasuwa za ka wurin yan kasuwa za ka ce yanzu mi ake mi riba yanzu ko ba haka za ka yi ba sai a bai a yi ma bayani a ce to abu kaza yanzu yana tashi ana yana ana tsaye abu kaza ana tsaye sannan kuma za ka ɗauka abin mai tsada gari ka ta san ƙauye da shi don bai yiwa mutum ya to kasuwar fatiskun ya sai ya sai wake ya ta san kasuwar dawasa ko kuma abin na kukuri ko yana yiwa eh ko kuma mutum ya sai gero daga nan ya ta san wata wani can kasuwar ƙauyen ƙauyen damban ko ƙauyen azari kun ga duk ba a yi ko mutum ya sai gyada daga nan ya ta san wajen jajere da ita ce ya je zai sayar daga nan kasuwa ana yin haka nan to ashe kun ga komi bai yiwuwa sai da ilimi babu abin da za ka yi sai da ilimi in ko kai ba da ilimi ba to bai da umarni gare ka tun daga nan duniya har lahira shine malamai ka ce misalin duniya ka misalin lahira aljanna gida ce ta masu aiki aikin kuma na kwarai ya zo cikin littafin shi Usman dan Hodiyo wato wani malami ya ji falalar tasbihi tasbihin nan da ake yi 33 subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 da ya ji wannan falala kawai sai sai ya auna ya ji an ce wanda ya shiga abin da Allah zai bashi na lada don an ce in ka yi shi a yi ne ran nan ba wanda ya aikin da kai sai wanda ya kamar naka ko ya kara to shi kenan sai ya ce to shi zai yi ɗari ɗari subhanallahi ɗari alhamdulillahi ɗari allahu akbar ɗari sai ya kama yi haka kullum da fiye sallah sai ya yi ɗari ɗari to shikenan to da yake allah ya nuhe shi da arziki ran nan sai allah maɗaukin sarki ya nuna mai cikin mawarki sai ga kiyama ta tashi an yi tashin kiyama sai aka ce ina masu zikiri kowa ya to ya karɓi lada ta ya dangana cusa kai cikin mutane ana gogoriyo an yi layi ana ta karɓa har an ka game biyan kowa shi ba a biya shi ba sai ya matsa ya wajen mala'ikun da ke ba da ladar zikiri suka yace musu ya za ya za a bi sallami mutanen nan ni ba a bani ba sai mala'iku suka ce mai me kai yace zikiri ya kai ce ni ɗari ɗari nake yi suka ce to nan nan wannan wurin ana biyan ladar zikirin da annabi ya ce a yi ne kai kuma ba san wanda ya ce kai naka ba sai ya farka a rikice daga nan sai ya tuba ya dawo talatin da uku uku kun gane ko saboda haka wajibi ne mutum ya yi kokari ya san rayuwar musulunci ya san sunan manzon Allah ya san yadda ake aiki duk aikin da ka aikata komi yawa ne in baka yi shi daidai da yadda manzon Allah ya koyar ba to Allah ba ya so ga yanin cikin abin nan la yakmalu qawlul imani illa bil amal cikin risala kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta cika sai kayi aiki sannan wala kaulun wa amal illa bi niyyati sannan da fadar da kai da aikin da kai duk ba su cika sai da niyya wala kaulun wala amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna sannan kuma da aikin nan da kalmar da ka faɗa da aikin da ka aikata da niyyar da kai duk ba su da umarni sai kai daidai da yadda sunnan manzo Allah ta ce saboda haka yan uwa musulmi ayi kokari a gyara shi an amfanin karanta alkur'ani in ka karanta qur'ani za ka ga abinda rayuwa take ciki don ka san abinda za ka yi wanda Allah ka so ka san abinda za ka bayyana wanda Allah baya so sai ka zan kayi rayuwar duniya mai kyau, kuma ka je lahira yi rayuwa mai kyau. to mu ci gaba wa ana tulikum li ukhrikum fa ma kana alakum alaina min ba'd to su waɗannan yan wuta wa qalat ulahum ƴan horo na farko sai su ce da hun da na karshen su wa ma kana lakum alaina min fadl babu wani bambanci gare mu gare ku akan mu ko a gare mu akan mu a li'annakum domin ku lam takfuru bi sababina ba kun kahirta da sababin mu bane Bana nahnu wa antum sawa dan haka wannan gida da muke ciki yanzu da mu da ku duk ɗaya ake ba wanda yake wani jazzahin wuta qala ta'ala sai Allah ya ce musu duk ku saurara fa zuqul azaba ku je ku dandana azaba da ma kuntum taksibun da abin da kun kazan kuna aikatawa na mugu aiki duk ku je ku dandana azaba duk ƴan wuta kuke da shugabannin da mabiyan duka yan wuta kuke ku zauna nan ku yi ta jin azaba don kahircin da kun kai innal ladzina innal ladzina kazzabu ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم اللحياب وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا للي وإن سنها قرية آيوهم واستكبروا عنها sun kai girman kai daga barin bin ayoyinmu falam yu'minu biha ba su imani da ita ba la tubattabu lahum abwaabus samai Ba a buɗe masu ƙohohin sama to ayyukansu ba ta hawa sama a rija e an ka ila urija in an ka hau bi arwahin da ila ha zuwa sama ba da mauti bayan mutuwa wa yuhbadu biha sai a sauko da rayukan nan nasu ila sijin zuwa wuta da kalafin mumin sabanin mumin wa tubtahu lahu sai a buɗe mai wa adu bi ruhi a hau da ransa ila sama'i sabi'ati zuwa sama ta bakwai kama warada fi hadithin kamar yadda zo cikin hadisi wala ya da kulun jannata kuma ba su shiga aljanna hatta ya lijal jamalu sai wato raƙuni ko kuma gindi shine wato abin da ake ɗaure abin da doki da shi igiya na wanda ake ɗaure doki akwai fassara take nuna shi ake nufi amma anan jamalu ana nufin raƙuni amma akwai wasu fassara hatta ya lijal jamalu sai gindi ya shiga fi san khiyar ya kafa allura irin wannan da ake ɗaure doki eh wato allura waje ake dan nuri zare a sa kanta a ja a yi dinki to yaushe za a ɗauki gindin doki a tura cike hita wato ma'ana dai anan ba za su ga aljanna ba shi an magana <laughs> shi kenan eh ko ku a koran raƙumi da kaya ne yabi cikin wannan kamar allura yaushe yaushe zai yi haka ma'ana dai ba za su shiga aljanna ba shi an magana eh ai su kubul ibrati shine kafa allura wa huwa ghairu mumkin wannan ko bai yiwuwa ba to waka zalika awa haka za awa haka da kolon shigarsu cikin aljanna shi ma ban yiwuwa waka zalikal jaza kamar irin wannan sakamako ne na jazil mujrimi da muke sakan kama masu mugun lahibil kubri da ka'irci na'am لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواد وكذلك lahum min jahannama mihadu suna da shinhida ta jahannama ta wuta wa min fawqihim gawash sama da su da kuma wani lullubi wato wasu manyan barguna na wuta agadiyatun minan nayi shine ruhe-ruhe na wuta jam'u gashi yakin taron abu mai lullubewa wa kazalika na zalimin haka dai muke sakan kama waɗanda a zalumai waɗanda sun ka ibin dokokin Allah sun ka bi sun zuciyarsu to hado kamar yadda aka wa waɗannan haka Allah zai musu wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نقلب نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها To kamar yadda yake sunnar Qur'ani in an yi bayanin miyagun mutane sai a yi bayanin mutanen kirki. In an yi bayanin sakamakon kahirai sai a yi bayanin sakamakon muminai. Allah ya ce na amanu waɗanda sun kai imani wa amilu salihati kun gani sun kai aikin kwarai e ba a karɓar imani sai da aikin kwarai sai dai waɗancan da kunji na ce maku mutum biyu da yaron da ya mutu bai balaga ba da kuma wanda ya musulunta ya mutu tun bai samu karatu ba amma ko da musulunta ya komo ya shiga sunna ku ya zama ne shi ma kamar da kuka kai zaman ku to tare za a eh, to alhali Allah ya ce la nukallifu nafsan ba mu kallafa ma illa wus'aha sai gwargwadon ikon ta ai dakata min al'amal na aiki wannan itiradun baina huwa baina khabari wannan wato jumla ce mu'tarida wadda ta shigo tsakanin mubtada da labari to su na wanda sun kai imani sun kai aiki na kwarai ulaika ashabul janna wa'annan su ne yan aljanna hum Khalidu na kuma suna madawaman zama a cikin ta kun ga an yi magana imani an yi magana aikin kwarai sannan kuma aikin nan na kwarai gwargwado da kake iyawa kai dai kai imani kai ilmi to aiki kuma gwargwadon ƙarfinka in kana iya sallah da tsaye ka yi in ya buwaya ka rike icce ka jingina ko a rike ka kai da tsaye in bai yiwuwa kai zamne in bai yiwuwa kai kwance kai sallar yadda kake iyawa la yukallimu llahu nafsan illa wus'aha in kana iya azumi ka yi azumi in ba ka iya azumi ka aje azumi ka ci don ba a yarda ka kashe kanka wurin azumi ba ba a yarda ba wanda bai iya yin azumi kamar mai ciwon asama kamar mai ciwon suga kamar mai ciwon gasunan sunan ciwon wata kamar tsoho kamar mai ciwon kishirwa ba kallawa musu yi azumi ba saboda haka sai su ba da mudu gudanar kafara kullum har a gama azumi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha idan ba ka iya azumi ka dauki azumi sai ka mutu ka mutu banza Allah bai biya ka mutu banza Allah bai biya eh wanda bai iya azumi yace kuma sai yayi to ba Allah yake bi ba wannan addini ba na Allah bane eh wala wato abin nan eh, abin nan eh, yake suna wato kai la kuna alal mu'minina harajo, an kada kunci ya zamo akan mu'minai komi Allah madaukin sarki ya sanya addini da zan sauki eh to na wa nara'ana ma min min wa qala alhamdulillahi alladhi hadina نعم وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تدخلوا الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. To ‘yan aljanna idan sun shiga aljanna Allah ya ce wani ana ma bi su durin sai mu cire duk abin da a cikin kirjinsu min jillin na keta hidin keta kana nan wanda ta kasance tsakanin su bin duniya na duniya don aljanna babu haushi babu da cikin aljanna don ko matar wani ba ha gani balle ka jawo shi duk matar da ha gani cikin aljanna ta kace ba kamar nan ba ka baro matar ka baki kirin cikin gida ka to bakin kasuwa ka tarar da wata dindirma <laughs> babu wani aljanna duk wata ha gani aljanna ta kace Eh, ba ka ganin ta wani kuma wani bai ganin taka don haka babu haushi <laughs> eh, a inda kake duk iyaka abin da kake iya gani kamar yanzu a ce nan nan kasar mutum duk iyaka inda zaka yi yawo a ce naka ne ba na kowa bane to wa zaka ji haushi to haka haka janna take duk inda ka shiga cikin kayan ka kake kana ganin wani amma can ciki shi zaka gani amma ba za ka gana shi kayan ba to zo don haka babu keta babu haushi duk abin da ka gani naka ne tajari min tati mul anharu koramu na gudana a karkashin katin nan ginin su wato gine-ginen su wa sai su ce indal istiqrar fi manazil lokacin da sun ka tabbata a cikin masaukayen su kowa ya kama wurin zamanai sai su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki allazi hadha jaza'u wanda wannan shine sakamakonsa wa ma kunna linatadiya ba mu zan muna iya shiryar da kanmu ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki ba laqad ja'a ar-rusulu rabbina bil haqqi lalle haqiqa manzannin ubangiji mu sun zo muna da gaskiya wa nudu daga nan sai a sake kiransu wato a ce musu an tilkumul jannati cewa kun ga wannan aljanna uristumuha to an ba ku gadon ta har abada bima kuntum ta'malu da abin da kun kazan kuna aikatawa na alheri wato ka san gado in an ce an raba gado to za ka ci hankali kwance don babu rabbi kake tsammanin mai kayan na ya dawo ya ce ban kaya na shi yasa Allah yake ambata aljanna da gado don ka natsu eh ba aro ba ne duk in an ka ce gado kaga ba dai saya kai ba kayan wani ne kuma an ban ma ko babu rabbi zai dawo ya ce ban kaya na yaushe marigayi zai dawo ya ce ban gona ta ko ban gidana ko ban kuɗi na ko ban mota ta babu to Allah ya riga ya dan ma da ita kai ta yi ga ta nan dama shi Allah mawadaci ne bai yi ta don ya shiga ba ya yi ta don kai ne to an sakan ma dama aje ma an kai to ga ta nan gari ka an ban maka to wana da ashabul jannati wana ne ashabul jannati ashaban nadi an bar wajadna ma wa to dai nan fa za a ilale an zo ƙarshe an riga an zuba 'yan wuta-wuta an buɗe ma 'yan aljanna aljanna kowa ya kama wurin zama dai su waɗancan su ba su aka waɗannan ko buɗe za a kowa ya shiga cikin kwanciyar hankali ba rigidi kowa ya zauna wurin zama su ko waɗancan sai a zuba kamar an zazzage gyaɗa daga cikin buhu haka za a zazzage su hmm. da ashabul jannati daga nan da ɗaya aljanna dan su adda nishaɗi su suka damu da har su kalli wani ko su tambayi wani ni ake ciki sai su kisa su kira sabon nari yan wuta dama za a sa wani katon gilas kowa na kallon kowa amma ga gilas ya shiga tsakani in mutu ya zaburo sai ya kabri gilas amma da waje yana ganin wanda a can dan wuta na ganin dan aljanna dan aljanna na ganin dan wuta eh kamar yadda nan ake aljannan duniya makwabta kahiri na ganin musulmi musulmi na ganin kahiri to can ma haka amma da kuma akwai labule tsakanin su labulen ko bai turuwa bai wasuwa ba a sa diga a buga ya wace balle a tsallako a shigo don kira Allah ne to sai su ce musu su yan aljanna an karwa janna ma wa adana na haka, lalle mu kan mun samu abin nan da ubangijin mu yi muna alkawari ya tabbata gaskiya gashi muna cikin aljanna Ba hal wajadtum ma wa adana rabu haqa kushin shin kuma kun samu abin da ubangijin ku yi muku alkawari ya tabbata gaskiya dan ya ce in kun yi kayarki zai saku ta ya saku na am? sai su ce mm. <laughs> <laughs> Allah ka hidda mu wannan kunya ka san lokacin da kahiri zai ce na'am adiba a ga Usman ko Abdullahi kusa gare Abdullahi ka ji kunya <laughs> eh <laughs> an ji kunya ka yi ruku'i kai yi sujada kahiri na tsaye kamar mashi ya ta lahira kuma ku zauna ga ka gashi an ji kunya Allah ka kiyaye mu daga wannan kunya eh kalu am ce hmm, ya gamu ciki shikenan to bayan sun gama wannan jawabi dan babu doguwar amsa daga na'am din nan babu karin bayani to sai Allah ya aje wani tsakanin aljanna da wuta fa azzana sai a sa mai ye kuwa shi ye kuwa na da munadin bainahu tsakanin yan aljanna da yan wuta ai bainal fariqaini tsakanin jama'a biyu asma'ahum ya jiyar da su waɗanda su ji murya tai waɗannan su ji murya tai me zai ce Allah anatullahi alal Allah ya tsine maka hirai Allah ya tsine ma azalumai, ko tsinuwa Allah ta tabbata ga azalumai su ne kahirai waɗanda Allah ya halitta sun kaje bauta masa ta mu ci gaba su waye kahiran alladina yaquluna an sabilillahi wa yabquna aywajan wa hum bil akhirati kafirun alladina yasudduna waɗannan da suke kange mutane an sabilillahi daga bin hanya addinin Allah wayan guna wajen suna neman hanyar Allah ta zama karkatatta ai ya dalbuna sabila wajen suna neman hanya karkatatta ai muwajja wa hum bil akhirati kafirun su sun kahirta da lahira ba su yi imani da ita ba alhali ko da ake wannan bayani ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون da ko da suke wannan maganganu tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna wa bainahuma hijabu to tsakaninsu da wani shamaki ai ashabul jannati wa nar tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna da 'yan wuta hajizun wato shamaki ƙila an ce huwa surul arab shine wannan katanga wadda take ta arab wadda tsakanin aljanna da wuta wa surul janna shine katanga aljanna wa al arabi rijal sannan bisa wannan katanga akwai wasu mazaje istawa hasanatun wa sayyi'atun wayanda kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukansu sun yi balance eh kun san je mun yi maganan wa man saqula mawazinuhu ga inda yayi wa man kafa mawazinuhu ga inda yayi to sai aka samu waɗanda ita da lamma wazinuhuma ma'aunansu sun yi daidai gashi an ce su ne mutanen da an ka tahi zuwa wani aikin addini uwayen sun ka ce kasu je sun ka ce kun yi kaɗan aikin addini ne za a yi uwayen sun ka ce wani kakku tafi sun ka ce ma uwayen sai mun sai ku dace ce mun sai mun dawo to za su je sai kuma suka yi can aikin wani addini ne ba aikin malam ba aikin addini ba aikin malam ba aikin addini sun je aikin addini kamar wanda ya tafi yaƙi tare da manzon Allah uba ne musulmi ya ce wane kakka yi? ko ya tafi yaƙi tare da sayyidina abubakar siddiqu uba ne musulmi ya ce je? ko ya tafi yaki tare da Umar bin Khattab ubale yace kakkaje ko ya tafi yaki tare da Sayyidina Usman ubale yace kakkaje ko ya tafi yaki tare da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ubale yace kakkaje to sai ya tahi bai saurari magana uban ba yaje ta yayi shahada ya mutu wurin yaki dan dawan Allah to shahada ta yi ba za ta bari shi ya shiga wuta ba sannan kuma saba ma uba ne ba zai bari ya shiga aljanna ba sai ya zama jakara ta yi an gane ko ga shi ya yi shahada ta hana shi shiga wuta ya saba ma uba ne ya hana shi shiga aljanna sai zama jakara ta yi yana nan bisa katanga tsakanin wuta da aljanna da bai san ina bai fada ba ko za a gangara shi nan hannun da hagu ko ko zai fada hannun dama inda yan aljanna Allahu alam ga nan da sarkahi to akan su da wasu mazaje ya rubuna kullan su kuma waɗannan da an bisa katanga din nan sun san kowanne na ahlul jannati wan nari na yan aljanna da yan wuta sun san kowanne simahum da alamar su ai dai alamati da alamar su wa hiya bayanul wujuhi lil mu'minina wa sawadu halil kafirina farin huskoki ga mu'minai da bakakin huskoki ga kafirai li ru'yatihim lahum domin daga nan bisa katangan nan suna ganin kowa il mawdi'uhum alin domin wurin da suke yana sama waɗannan kuma na ƙasa don haka suna ganin waɗannan suna ganin waɗannan to bayan sun yi wannan wala dau ashabal jannati sai abin nan sai yan wuta su yan aljanna wadannan ashabul ala sai su kira yan aljanna an salamun alaikum su ce su kuka aminci Allah ya tabbata gare ku qala ta'ala Allah madaukin sarki yace su wa'annan lam yadkhuluha ba su shiga cikin aljanna ba su yan arafu ɗinnan nan wadanda bisa katanga sai dai wahum yadabuna suna tsammani fi dukhuli haka shigarta qala al-hasan hasan hasan al ce. lam mu ba bai bai wato yudun an bai dan bai sa musu tsammanin ta ba illa lima karamati sai saboda wata karama yuridu hadihim da yake da su yake nuhin su da ita wa rawal hakim hakim ya ruwaito an huzaifa daga huzaifa kala yace baina ma hum kazalika ana nan suna bisa haka in tsala alaihim rabbuka sai ubangijin kai ne ku ya kware labule fa kala yace musu qumu dukhulul jannata ku tashi ku shiga aljanna kar gafartu lakum na gafarta mu ko yanzu dai an gara ku ku shiga aljanna an gane ko saboda haka ga ka'idar addinin musulunci duk wanda adda uba musulmi an ka zuwa jihadi na musulunci jihadin musulunci jihadi irin wanda Allah ya ce a yi cikin alkur'ani ubanka na musulmi in ya ce ma karkata yi to kakkata yi ka yi haƙuri karkata yi in karkata yi to ka ja makanka musiba wala yi guza da gairi izinin abuwai ba a zuwa yaƙi ba da izinin uwa da uba ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani saurayi ya saka kaya na na yaƙi ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dube shi da kyau ya ce a hayyin walidat uwayenka na nan da rai ya ce eh suna nan ƙala fa fihi ma fa jahil annabi ya ce ta wurin su kai jihadi ka je ka tsare haƙƙin su ka je ka tsare haƙƙin uwayenka ya fi zuwan ka jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi kuma jihadi nan tare da manzon Allah amma annabi ya ce koma ya tsare hakkin uwayensa ya kyautata ma iyayensa amma saboda tsaba jahilci yau wani wa'azi kawai za a ce eh, uba ne ya ce wani muna da aiki kakkata ya ce a ah, na za a ce wa'azin na <laughs> eh? sai ka je gida ya yi maka naka ba eh? to abin yayi ne in yayi ya taho uba shi hankuli sai yayin ya wuce ko bai wuce bayan shekara hudu ko biyar ka tarar da yana zagin mai wa'azi ya gaji da shi kuma ya komo ya kama kine mishi hmm, ya sake wani abin nan ya shiga wata sabuwa ba Allah ya sa mu gane wai za su rufe tamsa na ba idza suribat absarun idan an ka juyar da idan dunan su su wayannan ashabul arafi din tilqa ashabin nar wajen yan wuta ka ce ku kalli wajen agu qalu sai su ce rabbana ya ubangijin mu la taj'alna ma alqawmi zalimin ya ubangijin mu karka sanya mutane da wayannan mutane azalumai Allah kakka gama mu da yan wuta wanada ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم wana da ashabul araj rijalan sai su wa'in da ke kan katanga aljanna sai su kira wadansu mazaje min ashabin na daga cikin yan wuta ya arifuna mu ci wanda sun san su da alamar su qalu su ce ma agana ankum jam'ukum ku kan tare dukiyarku bai wane ku ba almal au kasaratukum ko ko yawan ku taron ku bai muku amfani ba wa ma kuntum tastakbirun da abin da kun zan kuna yi na girman kai shima ma bai muku amfani ba wasu kibaruku anil iman girman kan da kun kai gaba ni imani bai amfane ku ba wa yaquluna lahum sai su ce musu mushirina suna masu nuni a du'a fa'il na zuwa ga ramna nan musulmi na'am a a haula Eh, su ce a haulain lazina a kasamtu kun ga wa'annan da kun karanke da wato da Allah cewa la yanaluhum lahu bi rahmatin Allah ba zai samar da su da wata rahama ba to ga su can karkila lamu an riga an ce musu udkhulul jannata ku je ku shige aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu tsoro akan ku kuma ku zan kuna bakin ciki ba wato su waɗanda da ake kan katanga su ce ma yan wuta kun ga mutanen nan waɗanda kuke wa izgili nan duniya kuna yi dariya su eh to ga zuciyar Allah ya su shirya aljanna babu tsoro ba bakin ciki Yau bayan ku kuma taron ku da tara duke ku bai muku amfani ba na'am ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن علينا to sai in wuta su lallabo su zo daidai gilas ɗin 'yan aljanna su yi tsaye suna kallo da ta bayan gilas wanada ashabun nari sai yan wuta su kira ashabal jannati yan aljanna an asidu alaina ce ku ɗan watso muna min ma'i na ruwan da kuke sha ku dan yayyaho muna aunin mara da kuma lahu ko ko daga cikin abin da Allah ya arzita kuma da ɗa'ami na abinci ku ɗan tsunko yan lemun aljanna ku ɗan jeho muna qalu sai muminai su ce wa'annan abincin aljanna da ruwan aljanna inna Allah harramahuma Allah ya haramtar da su alal kafirin akan kahirai wannan abinci da kuka ga muna ci da wannan ruwa to haramtattu ne ga kahirai ba abincin kahirai bane abincin masu imani ne ko ba ku da shi na'am الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اليوم ننذرهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعلون الذين اتخذوا دينهم وين سنك الدين سوء لهوا wato shagaltuwa wa la'iban da wasanni wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su wal yawma nansahum yau za mu manta da su natrukum bin nari mu mance da su a cikin wuta Allah baya mantuwa amma sai yayi musu aiki irin na mai mantuwa a yadda su a hita batun su kama da su liqa a yau ne haza kamar yadda suka mance da haduwar yinin su wannan na yau ranar lahira bitarkihimul amala lahu saboda barin su yin aiki don wannan rana wa ma kanu bi ayatina yashadun da abinda suke zan suna musu da ayoyin mu ai wa kama jahadu kamar yadda suka yi musu ayoyi to haka Allah madaukin sarki zai kada su ta amanta da su na'am ولقد bi kitabin فصلناه ala wala ina ji'nahum bi kitabi haqiqa mun zo masu da littafi su mutanen makka da sauran kafiran duniya shine alqur'ani fassalnahu wanda mun kai bayani ne dalla dalla bil akhbar da labarai wal wa'd wal wa'id da kuma alƙawali da kacewa ala ilmi mun zo da shi akan ilimi ai na bima fusila fihi muna masana da abin da an kararrabe a cikinsa dalla dalla hudan shi shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne li qaumi yu'minuna amma ga mutane waɗanda sun kai imani bihi da shi wannan littafin hal yanzuru hal yanzuru la inda ta'wila yawma ya'ti ta'wilu yaqul alladhina nadu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq na'am yanzu ruwan ai babu abin da suke jira illa ta'wilahu sai ta'wilin wannan littafi ai aqibatu ma fi karshen abin da a cikin sa ya yati ta'wilu ranar da ta'wilin fassara sadaqatu huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama yaqulu allazina nasuhu min qabl waɗanda sun kamance da shi gabanin haka za su ce ai tara kul imani bi wanda suka bar imani da qur'ani Kajja ar rusulu rabbina bil haqqi haqiqa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa hallana min shifa'a shin ko muna da wasu maceta fa yashfa'u lana su cece mu aw hannu nuraddu ko koshin za a mayar da mu ila duniya zuwa duniya fa na mu yi aiki gairar lazi na amal wani abin da mun kaza muna aikatawa wanda ba na kwarai ba a mai da mu mu yi aikin kwarai nuwahidullah wa tarku shirka mu kadaita Allah mu bar shirka fa yuqalu lahum sai a musu la a babu qala ta'ala Allah ya ce kar kasiru an busau haƙiƙa sun yi hasarar rayukansu ai saru ilal halaki sun ta zuwa ga halaka wa dalla anhum ma kanu yaftaruna kuma duk abinda sun kazan suna kirkira na ƙarya to a ran ya bace ya faku daga barin ganin su min da awar shariki na da awar abokin tarayya ga Allah ran nan sun san Allah bai da abokin haɗi inna rabbakum da inna rabbakum da alladhi khalaqa samawati في ستة أيام ثم استعيني على الناس يغشي الليل النهار يدركه عزيزا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. rabbakumullah lalle ubangijin ku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arda wannan da ya halitta sammai da ƙasa fi sittata ayyamin cikin kwanaki shidda mai ayyamin duniya daga cikin kwanakin duniya ai fi kadari hadisa gwargwadon kwana shidda la'annahu lam yakun thamma shamsu domin babu rana a lokacin babu rana can walau a a hunna fi hatin, da Allah ya so da ya halicce su cikin kyautawa ido والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت abin da yasa Allah ya karkata zuwa ga cewa cikin kwanaki shidda don ya karantar da mu bin al'amari salusan eh Allah yana da iko ya halicce su cikin kyautawa ido amma ya ce ya yi cikin kwana shidda to in ya zan Allah yana yin abu wani bayan wani to balle kai kai da baka iya yi gaba ɗaya su mastawa al'arshi sannan yadda ya daita akan al'arshi Aihuwa huwa a fil luga shi al'arshi ga luga sarirul mulki shine gadon mulki istiwa an yali bihi daidaita wadda ta dace da shi yubshil laila nahar Allah yana lullube wa dare da wuni ko yana lullube wuni da dare eh, fafa ana ta yugushi ko mushaddada a ce yugashi ayu gaɗi kullum min huma bil akhir ai yana lullube kowanne ɗaya da ɗaya kun ga yanzu Allah ya lullube wuni da dare ina ina rana babu Allah ya lullube ta da bargon dare an jima kuma sai a ɗauko bargon yini a lullube dare sai ya ɓace ba a gani na yi ya lubu wasisa kowannensu yana korewa da wani yana neman wani da gaugawa ai ya lubu kullum min humal akhir ɗalaban hasisa kowannensu kamar yana kore da dan uwa ne yaka wuce in taho yaka wuce in taho da wannan ya wuce wannan ya zo da wannan ya wuce wannan ya zo wani yana biye da wani da gaugawa ai Sari'a wa shamsa wal qamara haka nan kuma Allah ya halitta dare abin nan rana tamraron rana ya halitta tamraron wata wan juma da tamraron nan na eh, wato tamrari dukan su bin nasbi adafan ala samawati warrab ko kuma ka ce abin nan wa shamsu wal qamar wal nujumu ya zama sababbin abin nan mubtada kenan labarin sa musakharatun bi amrihi shine abin horewa da da umarnin Allah ai bi qudratihi ala ku saurara lawal khalqu halitta ta Allah ce jami'an baki dai wal amru haka kuma shi ke bada umarni kullihi dukkan sa tabarakallah ubangiji Allah ya girmama rabbul alami da mamallakin talikai baki daya to kun ga wannan kalmar alal arshi stawa mun yi bayanin ta bara a cikin suratul baqara to nan ma za mu ƙara wato mutane ko in ce malamai sun kasu kashi biyu akwai fassarar salaf akwai fassarar khalaf fassarar salaf shine a barta yadda take haka sahaban annabi sun ka fassara istiwa in hada shi me yasa shi ya zama lahiya domin in Allah ya ce yayi abu kai baka isa ka ce ba haka yake ba ya ce ya daidaita akan al'arshi ka ce eh, ya daidaita kai dai baka ga Allah ba baka ga al'arshi ba balle ka san yaya take haka su sifaita saboda haka ya daidaita akan al'arshi eh ummu salama an yi mata wannan fatawa ta ce al-istiwa ma'lum wal kayf majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a wato in Allah akan al'arshi abu ne sananne tunda ya ce ya daidaita ba wanda ke shakka amma yaya daidaitun nan take majhul ba wanda ya sani kuma kayi imani da shi wajibi ne binciken yaya yake bid'a ne bayan ummu salama Allah ya ya yarda da ita ta wuce sai ga imam malik yana kan mimbarin manzo Allah yana karantarwa sai an kashe homai, tambaya kai fa su'a kai ma istiwa'u eh, eh, rabbi ala al istiwa'u ala al sai ya karrara wannan magana yace wal istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'a qum anni ya mubtadi' yace istiwa'in ubangiji akan al'arshi sananne ne binci wato yaya yake ba wanda ya sani imani da shi wajibi ne binciken yadda yake bid'a ne yace kai dan bid'a tashi ba wuri ya kori mai tambaya yace tashi ka ba wuri dan bid'a bid'a ta kawo kana to wannan shine ya zama lahiya ka batta yadda take ka wuce wakka baka ga Allah ba balle ka ga al'arshin da ya tabbata a kansa balle ka sai mai ta yadda yake kai dai ka san kamar yadda Allah ya ba kamar ka yake ba to al'arshin ma ba irin naka bane sa ma ba irin naka bane su ko khalaf da yake sun zo cikin lokacin rigima lokacin da abubuwa sun ka cakuɗe mutanen afladon yan falsafa sun ka shigo cikin addini suna ƙoƙarin su kawo rikici su ko sai suka ce wannan istiwa'i na Allah Ma'awal ne tawili ake masa me yasa sun kawo wannan domin an yi lokacin da Allah yake babu al'arshi an yi da akwai Allah babu al'arshi don al'arshi halitta ne Allah ko ba halitta ba ne to Allah yana nan inda yake kami ya yi al'arshi saboda haka wannan istiwa'i ana nuhin jaya ko kuma wani abu mai kama da shi saboda Allah na nan tun kame al'arshi don Allah ba kamar mutum bane a ce da yana tsohon gida yanzu ya koma sabon gida babu to amma duk da haka ka aje wannan na kalab ka koma kan na salab ya zama lahiya ka bar ta haka nan ka wuce don ba a kallama ma abin da ya ka ba ka yi imani kawai ka yarda ya daidaita eh ba mai tambaya kai a haki don baka ga Allah balle ka ce ka gani ga yadda ya zauna kun gane ko to sai mu bar ta haka mu ma mu wuce Eh. su abin nan wanda sun ka biyo ba suna cewa ɗariƙatu eh, salafi aslamu wa ɗariƙatul khalafi a ƙayasu wato hanyar salaf ita ta zama lahiya hanyar khalaf ita ta zama ƙiyasi to a je ƙiyasin nan ka zauna lahiya to mu je ودعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم كتيرا وبنجيجن كتدروا عندك أن كي وخبيتن دكما بوي وسرا kada ku tafi da kiki kuna ha ha ha kuna kiran Allah kamar jaki na kuka ba a yin haka nan ko babanka baka kira ne da ƙarfi balle ubangijinka babanka dai ka lura ko babanka baka ce haka nan to balle Allah saboda haka ana so in za ka kira Allah ka kira shi da murya mai laushi eh ka kira Allah da murya mai laushi annabi ma an ce wala alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum bi ba'd yawa kada ku mai da kiran manzo Allah kamar da za ku kira junanku to manzo Allah ma kenan to ina ga Allah manzo Allah ma ya samu darajar da baka daga murya ka kira shi da ƙarfi to balle Allah eh innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna masu kiran annabi daga bayan gida Allah ya ce mahi yawan su ba da hankali annabi ha to Allah ha saboda haka Allah ana so ka kira shi da murya mai laushi ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku kira ubangijin ku da ƙanƙan da kai da boyewa yawwa wata rana an zo ana tafiya an hito da wurin yaki ko za a mutane na hawan tudu suna Allahu akbar Allahu akbar da ƙarfi annabi ya ce haba jama'a la tad'una asamma wala ga'iban wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma hoke yake ba innahu ma'akum sami'un qarib yana tare da ku yana ji kusa da ku yake to hayaniyan ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haba annabi to kai ka to kana kana kana kiran Allah kana rawa eh kana kiran Allah kana rawa shin rawa za ka ji da ita ko kiran Allah ka tarar da mutum na zikiri har yayi gumi eh sai ka ce dan tauri eh babu kyau a girmama Allah a girmama Allah kana tsalle kana kiran Allah kana tsalle kana kiran Allah zai ka ce dan bori wannan ba daidai ba in za a kira Allah a natsu eh yaro yanzu in ka je na kiran baba ne yana rawa to an bashi kashi sai ya sha wuya sai je wayo baba yana du yana tsalle duka ta kama mai jiki yana kokarin baba ya zo ya cece shi nan bai cikin hankalinsa to kai ma haka ne to saboda haka do Allah samari masu jin kai in mutum rawa yake so ya je hilin takkai in yayi rawa ta ya gaji in ya so in yadda yana son kira Allah ya zauna bisa shi hida ya nutsu, ya rike tarbiyya zikiri amma zikirin Allah da rawa wannan yana faɗa cikin littafin sa wanshuraisi wanshuraisi cikin littafin mi'yar yana magana akan irin wannan zikiri yace san ba shi da alaka da addinin Allah da karatun Qur'ani da zikirin Allah duk kowanne ana so kai cikin natsuwa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in an karanta alqur'ani ayi shiru a saurara ko a saurara to saboda haka duk zikirin Allah ana so ayi cikin natsuwa ba cikin hayaniya ba balle a hada da rawa eh wannan in ka je cikin coci zaka ga irin wannan ana yi har da gora suna kidawa ana cewa yan matan yan matan ne suke ce mata yan matan zumunta matan zumunta ne eh. haba da gora o da ganguna o wanda eh na ji ana yi ne kaduna kati ka ga suna ta kwasan rawa eh kati suna ta kwasan rawa wai zikiri ake yi amma da Allah kamar abun wasa hmm. asalin wannan mutanen samiri mutanen musa samiri in kun duba cikin nadin nan eh, mustazara littafin Mustazara, ya zo da shi cikin mutanen musa samiri lokacin da annabi musa alaihi salam ya tafi miƙati ya bar annabi harun to sai Musa Samir ya je ya dauki da yadda an karo na bani Isra'ila ya narka ya dan maraki sai ya dunka musu ganguna suna kama zikiri suna kewaya kai yana kuka iska na shiga cikin yana abin nan lahu kuwa yana kugin nan su kuma suna kewaya kai da ganga suna rawa hmm. yana nan cikin iyar na wasu da shi ba ya da kyau Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gani kuma ku ce muna abin da don wannan ce to yau hamala ya kuma dan izala a mu muna magana musulunci ne ba ruwan da magana izala ko dariƙa ku ku ta kayan ku mu muna nan dai ga tsohon na warkon <laughs> yawa muna nan dai a da farko a musuluncin dai muke magana a tsare shi dan sai ya samu sannan za a samu dariƙa sai ya samu sannan a samu izala duk izala ka in babu musulunci dan wuta kake duk dariƙa ka in ka dariƙance duk duniya ga da dariƙa in babu musulunci kana ta ya wuta ko ba wanda zai tare ka da da haka musuluncin muke kokarin a tsare in an ka mutunta musulunci to zan dada waɗannan nafilolin za su karɓu dan bai yiwuwa ka da farilla karɓi nafila ta ka aljanna ba shi yiwuwa can cikin hadisi annabi na ce abin nan Allah na ce wato abin nan eh, man adali wa faqad zan bil harb duk wanda ya cutar da masoyina na sanar da shi da yaƙi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bi mithli ma taratuhu alai bawa na bai taba kusanta ta ba da wani abu kamar abin da na faranta a kansa to bayan marila ta samu sai Allah ya ce wa ma yazalu abdi ya ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai gushe ba yana kusanta zuwa gare da nabiloli haɗin so shi wa idza ahbabtu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsir biha wa yadahu allati yabshu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la lawdiyanna wa la in sa'adani la u'idanna bawa na bai gushe bai na kusanta zuwa gare ni na nafilolin alheri har soshi, idan ni so sai in zama jinsa wanda yake ji da shi in zama ganin sa da yake gani da shi in zama hannun da yake damka da ita in zama kawar da yake tahiya da ita in ya rote ni in bashi ya rote tsari na in tsare shi to kaga nan Allah yana cewa bawa bai taba kusanta Allah ba da wani abu kamar farilla to sai farilla ta samu sannan da bawa bai gushe bai na ƙara kusanta Allah da nafiloli to da ya kai matsayin Allah ya so shi ya tsare mai idonsa ya tsare mai kunninsa ya tsare mai hannunsa ya tsare mai kawarsa in ya roƙe shi ya bashi in ya roƙe tsari ya tsare shi ta saboda haka babu wanda farin lafi za ta lalace a karbi nafila ya wuce aljanna ba shi wa. ta Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ولا في الأرض بعد ودعوه da wannan kun ga shine imamu suyudi yake ta innahu la yuhibbul dina? Allah baya so masu ketare haddi fi du'a'i ga kiran Allah da tashadduke da cika baki wa sauti da daga murya kamar wanga da ake mai kama da ihu din Ba'a ba ai wala tusiru bil ar, sannan kar ku yi banna cikin ƙasa bi shirki wal ma'asi da shirka da sabon Allah ba da a bayan gyara ƙasa bi ba'sir rusul da aiko manzani da Allah yayi wada ku kira Allah kaufan kuna masu jin tsoro bi iqabihi daga azaba Allah wada ma'an kuna masu tsammani fi rahmatihi ga rahmatsa inna rahmatallahi qayyibun lalle rahama Allah kusa take lil musini daga masu kyautatawa al da masu yin da'a masu aiki da abinda da Allah ya ce na'am وهو الذي يرسل الرياح نشرا bayna حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لولد ميت وأنزلنا به الماء allazi yursilu riyaha Allah shine wanda yake ta kaiwa da iskoki bushran suna masu albishir bayna yadai rahmati a gaban rahama Allah wato gaban ruwa ya sauka ai mutafarriqa ga sunan ya warwace qaddamal madare gaban ruwa kamin ayi ruwa sai Allah ya ta kai da iska da jin iska na cika yawa akwai hadari yau sai an sha ruwa eh hatta a kallon sahaba har lokacin da ita iskan nan ta ɗauko girgije ya kala masu nauyi bil madar da ruwa su kuna sai mu shayar da shi ko mu kora su ay sahab wa fi iltifatu anil ghaiba li baladin mayit mu kora zuwa ga gari wanda abu sashe lalaba ta bihi wanda babu tsiri gare ni iyaye a don a rayar da wannan garin wa nazzalna bihi alma sai mu wa fa anzalna bihi alma sai mu saukar da ruwa ga wannan gari wanda ambatacce busashe fa akhrajna bihi min kulli samarati sai mu hitar da dukkan kowane irin ɗayan itace bihi da wannan ruwa kazalika al-ikhraj kamar irin wannan hitarwa da Allah ke wa tsira ruwa abinci ya hito na bauta haka muke hitar da matattu a ranar kiyama nan kuburin daga cikin kaburburan su bil iya da rayar da su la'allakum tazakkarun ko cewa ku za ku azantu fa tu'minuna ku ba da gaskiya kamar yadda na yi bayani nan cewa gashi kowace shekara Allah na nuna mana wato majiki na tashin kiyama eh kowace shekara Allah na nuna mana majikin tashin kiyama gero busasshe a kai shi gona a shuka ya hito ya ganye ya yabanya ya kanu a girbi a koma rani kuma wani lokaci sai a busa ƙaho shine an yi ruwan sama a yi shuka duk abin da ya mace ya tashi kuma bayan watanni kuma ya a sake mutuwa wannan duka kamar majigi ne Allah na nuna mana tashin kiyama muna nan zuwa kar ku ba ku diba waɗannan yadda sun ka mutu diba yadda sun ka tashi baɗi ma haka baɗi waccan haka ɗa ya gani uba ya gani kaka ya gani kakan kaka ya gani saboda tashin kiyama yana nan kusa da mu kuma ga manzannin Allah ga alkur'ani ana karantawa don haka mumini ba zai manta ba balle shi ramkana نعم والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث walbaladu ɗayibu gari mai kyawu wato ƙasa wadda take mai kyawu al'azbu turam mai daɗin ƙasa mai wadda kasar ta take mai kyau ya na batu tsirinsa yana hitowa hasanan mai kyawu da inda rabi da izinin ubangijinsa haza masalul lil wannan shi an misalin mumini yasma'ul mau'izata wanda zai ji wa'azi fa yantafi biha shi umani da ita wanda zai kabusa amma wanda ƙasa take mummuna shi ko masalul lil kafir shine misalin kafiri la yakhruju nabatuhu illa nakidan sa bai hita sai da wahala asran da mashaqqa wa hadha masalul kafir wannan shine misalin kafiri ko ya ji wa'azi wa'azin bai shiga zuciya kai in ma ya karba ba duka ba in yayi mai dadi wani bangare wani dauki to kaji kuma sun ce kaza ana cikin wa'azi ka ce to kaji a sun hadi magana mai dadi yanzu kuma kaji sun bata sun ce kaza eh to kazalika kamar yadda Allah ya sanya waɗannan misalai to haka dai al ayati muke bayyanar da ayoyi li qaumin yashkurun da mutane waɗanda suke gode ma Allah fa yu'minuna su imani na'am lokaci ya cika to mu kara ko aya ta laqad bayyana ala qaumihi fa daga cikin magana kokuwa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma tsakanin maɗauka ƙarya da maɗauka gaskiya to mun shigo wannan ma'araka wannan fagen fama ɗin Allah ya ce laƙar arsalna nuha haƙiƙa mu aiko annabi nuhu ila ƙauni zuwa ga mutanensa faƙala ya ƙauni ibudullah ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairo ba ku da wani abin bauta in banda Allah inni kafu alaikum ni ina ji muku tsoro in gaira ku. in kun ka bauta ma wani Allah ina ji muku tsoron azaba yawmin azimin azaba wani ne mai girma huwa yawmul kiyamati shine ranar kiyama wannan jawabi annabi nuhu kaji magana mai dadi na farko ya ce mutane na bai kore su daga jikinsa bai ce ya ku mutane ba kuma ya ce mutane na bai ce mutanen banza ba ya jingina su ga kai ne yan uwa ne ne ko mutanen kirki ne bai ambace su da mummunan kalma ba to su komi sun kace mai Ƙarar malam من قومه sai manyan mutanen gari wato majiya daɗi ‘yan lagwada wanda sun ka gina sun ka tara nan kawai daga cikin mutanen sun ka ce kai mai wa'azi nuhu inna lanaraka lalle muna ganin ka nuhu fi dalalin mubin kana cikin bata na yanzu kana nuna duk abin da muka yi mu bari saboda maganar ka saboda maganar ka yanzu mu zo mu ba abin da muka yi wanda muka gada iyaye da kakanni saboda kai haba nuhu ko ko dai wani abu ya same ka na'am قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكن sai ya sake cewa ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalala babu wata bata gare ni hiya ammu min dalal idan ta higa miya wato dalala ya karamar bata to ko ya karamar bata ba ne da balle dalal babba fa nabi ma kore ya karama ablak ya higa wa mutuka min nabi daga kore babban dan kila yana yi wani an kore babban ya za akwai ya karama to ko ya karama babu balle babban walakin ni rasulun sai dai ni manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai kuma ya aiko ni ne uballiga na? to ya cika mu je mu je ko mu tsaya ayi addu'a to mu tsaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gabanmu da darasin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan a babban masallacin juma'a na garin falusku na kofa gidan mai martaba sarkin fika a yau takwas ga watan ramadan hijira 1419 wanda ya daidai da da shidda ga watan disamba 1998 mun sani wannan sura tana magana akan tauhidi sannan da kuma kokuwa tsakanin ƙarya da gaskiya to jiya mun ɗan shigo kaɗan cikin farko wannan kokuwa bayan mun gama bayanin kokuwa tsakanin annabi adam salamu da shaidan to yau kuma za mu ci gaba da karatu cikin kokuwar annabawa da waɗanda sun ka tara abin duniya allah ya ba su ni'ima sun ka bijire mata sun ka yi amfani da dukiyarsu don faɗa da waɗanda ke tattalin bayyana ma mutane gaskiya su ne manzannin allah da sauran masu wa'azi saboda haka za mu koma kan aya mu ta farko da muka aje jiya duk da yake mun ɗan shiga ciki amma za mu yi ribas mu taso daga kalar mala'u كلتم قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين قال الملأ su bayan shi annabi nuhu alaihi salamu Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya kira su kira wanda yake mai daɗi amma sai majiya daɗi al'ashirafu manyan gari waɗanda sun ka tara duniya sun ka rasa abin da suke da ita sai suka ce min qaumi daga cikin mutanensa inna lanaraka fi dalalin mubin lalle mu muna ganin ka annabi nuhu kana cikin mata wadda take bayyananna na'am uballighukum risalata rabbi wa ansamu lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun ala sai annabi nuhu yace laisa ya qaum ya ku mutane na laisa bi dalala babu ko da ya karama bata tare da ni balle babba domin dalalatu ya karama dalal ita ce babba hiya ammu min dalal ta hi zama gaman ma daga dalal fa ha ablagu min nabi wato kore ya karama ya hi kaiwa matuka daga kore babba dan yana yiwa ya zama babu babba akwai amma akwai ya karama to yace ko ya karama babu dada balle babba walakin yi rasulun sai dai ni manzo nike aikakke min rabbil alamin daga ubangijin talikai wanda ya halicci komi da kowa har da ku da a ajibtum an ta uban uballigu uballigu uballigu risalata rabbi wa uballigukum ina isan muku risalati rabbi manzancin ubangiji na wato sakonni na ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha ina nuhin ku da alheri wa alam min allahi kuma na san wani abu daga Allah ma la ta'lamuna abin da ku ba ku sani ba dan ni Allah na magana da ni yana faɗa mini abubuwa ku kuma bai gaya mu. don haka ah, ya cancanta gare ku in kuna mallaki hankalinku ku wannan kira wanda nake yi na'am aka zartum yanzu kun karyata manzancin Allah wa ajibtum kuna mamaki an ja ja'akum zikirun don wa'azi ya zo muku bin rabbikum daga ubangijinku ala lisani rajulin minkum ta harshen wani mutum guda daga cikin ku dan uwanku wanda kun san tushensa kun san iyayensa da kakanninsa da komai shi kun sani ne yanzu ku dan ya gargade ku ga al'azaba azaba in lam tuminu in baku ba da gaskiya ba wala tattaqullaha kuma yana muku azidan ku kiyaye dokokin Allah wala allakum turhamun kuma ko za a sa cikin rahama da da wannan kiyayewa da bin waɗannan dokoki yanzu wannan abin mamaki ne to sun yarda فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبوه سيسك قرية النبي نوح عليه السلام fa anjaynahu alladhina ma'ahu sai muka tserar da shi tare da waɗannan da a tare da shi ga imani mun ka tsar da su daga nutsewa cikin ruwan tufa fil fulki mun ka sanya su cikin jirgi wa agara kanan ladina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗannan da suka karyata da ayoyinmu da tufan da ruwan tufani innahum kanu qauman ami domin su sun zama mutane ne waɗanda suka makamce anil ga barin bin gaskiya don haka sai Allah ya halakar da su an ka bar annabi nuhu ɗai sai yan kalilan waɗanda sun kai imani tare da shi na'am wa ila adina kun huda wa ta ya qaumi hudulla amalakum min ilahin ghayru afala tattaqun to bayan annabi nuhu alaihi salamu wa arsalna ila adin haka mun aika ma'adawa na farko a kawo hudan ɗan uwansu annabi hudu ƙala shi ma yace ya ƙauni ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wahidu ku kaɗai tashi da bauta malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa ban da shi Allah afala tattaqun yanzu ba ku ji tsoron Allah ba to nuna ku yi imani qala al Kalal Malam Al-Dabiya kamar domin ƙauye, ina da dare sai maziya zaɓi manyan gari sai sun kace, Allahdina kamar waɗanda sun kabarta min ƙauri daga cikin mutane a nabin duniya. inna lanaraka fi safaha lalle hudu muna ganin ka cikin wauta ka ganka wawa kake kana cikin jahilci wa inna lanazunnuka kuma lalle mu haƙiƙa muna zaton ka mai kalibi na tir kana cikin makaryata fi Ka ga wannan manzanci da kace Allah ya aiko ka muna zaton ƙarya kai قال يا قوم ليس لي سبعة ولكن kala sai annabi hudu ya ce ya kaum ya ku mutane na laisa bi safahatun babu da ya karamar wauta tare da ni ni ba wawa bane walakin ni rasulun sai dai ni manzo nike min rabbil alamin daga ubangijin talikai uballigukum uballigukum ala wa ana risalati rabbi ina isan muku da manzanci ko sakonni na ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni game da ku mai nasiha ne kuma mai aminci amintaccen mai nasiha mamuno ala risala abin amince ma akan manzanci sakon da Allah ya bani bani boye komi sai na bayyana muku shi baki daya awajibtu awajibtu an ja'akum Akwai baje aure dokin kusa da hankali da basa, farauta na zaki da Allah ni kun. Aka yalla kun karyata wa a jirtun kuma kuna mamaki an ja a kun zikirin, don wa'azi ya zo muku min rabikun daga ubangijinku. ala lisani rajulin minkum ta harshen wani mutum daga cikin ku dan uwanku wanda kun san shi kun san asalin sa li yunzirakum dan ya gargade ku wadkuru ku fatuna ij'alakum khulafa yayin da Allah ya sanya ku mamaya bil ardi cikin ƙasa min da qaumi nuhin bayan tahiyar mutanen nuhu wa zadakum bil khalqi ba kuma ya ƙara muku hida wato babban jiki ga halitta quwwatan wa ga ku da ƙarfi ga ku da tsawon jiki wa kana dawiluhu dogon su ya kan tsawon shi ne atu zira'in zira'i ɗari wa qasirun 60 gajeren su shi atikamu 60 haskuru ala ku tuna ni'imomin Allah wadda ya ni'imta ta gare ku la'allakum ko cewa ku ku samu cin nasara tafuzuna bil janna ku zan kun samu babban rabo da aljanna sun yarda قالوا قالوا أجدنا إلى بلندها وحده ونبر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا سيزنك تيرشي أتيتنا شيء يزكنا نهن كازو من نيه lana abu da Allah wahdahu dan mu bauta ma Allah shi kadai kan mu hada shi da kowa duk waɗannan al'adu da waɗannan gumaka da muka gada ga iyaye da kakanni duk a zubar da su a tsaya ga Allah ɗai shi ka zo muna da shi wala zara mu bar ma kana ya abudu aba'una abinda ubannin mu sun ka zama suna bauta ba duk mu watsar da su to ba mai daba na bi mata idona ka zo muna da abin nan da kake tsoratar da mu bihi da shiya min al'azabi na azaba in kun ta mina as-sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya ni wuli ka cikin magana ka cewa in ban mai da ba za mu halaka to ka dade duk abin da zaka yi kai mun ki yadda hmm. kun ga gargajiya in ta yi ƙarhi zai ta yi addini gashi shi an yi musu bayani waɗannan abubuwa da ya waɗa duk ba su ce ƙarya ya kai ba ku tuna ni'imomin Allah da ya muku ya yi muku kaza ya yi muku kaza duk sun yadda sun yadda Allah ya musu kuma ba wanda yake tunanin cewa lalle kuma ka suka yi wannan amma saboda dadewa akan gargajiya sun ga da iyaye da kakanni sun kace yanzu shi dai ka tawo da shi yanzu kana ne yanzu wato duk wannan magana da yayi ta ta bi bayan kunnan ta wuce shin wai yanzu manufarka yanzu abin da muna son mu gane shi abinda kake nuhi duk abin da mun ka saba da shi a zubar da shi a dawo ga wannan Allah dai min joy Allah dai wahdahu Allah dai to sun kace to sun abinda duk za a yi an dade ba yi ba to قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في سميتموها أنتم وآباؤكم sai Annabi Hudu ya ce ku هود يتي كبقوا قاوا أروق عليكم min rabbikum rijsun azaba ta riga ta a kan ku daga ubangiji Allah ya riga ya zartar ma ba sai kun roƙa ba kun shiru tana zuwa azaba ta riga ta tafi babu wani shakka wa gadabun sannan da hushi na Allah sannan ko bayan haka sai ya ce musu ni yanzu kuna jayayya ni da ni bi asma'in game da sunaye wanda suke sambaitu muha antum wa aba'ukum ku kun ka ambaci waɗannan gumaka da waɗannan sunaye da ku da ubanninku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba game da abauta mata dan tajabin azaba to ku jira azaba tana zuwa inni ma akun minal muntazir ni ma ina cikin masu jira tare da ku fi ina jiran wannan azaba za ta zo muku bi takzibukum li saboda karyata ni da kun kai shikenan wa ursila alaihim rihu lakin sai aka turo musu iska wanda babu alheri cikin sa na'am Allah ya zo fa an jaina sai muka tserar da shi annabi hudu wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi minal da na muminai, da rahmatin minna da wata rahama ta daga gare mu inji Allah wa qadana dabira alqaumin allazina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗannan mutanen da suka karyata da ayoyin mu ista'salnahu munka tumbuke su gaba dai wansu da kwalkwata su munka gama da su wa ma kanu mu'minin ba zan sun yi imani ba na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله أما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم هذه نعمة